daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. التوراة صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na yammaci. Zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Lahadi. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai daga nan kuma muna dauke da shirin nan na kogon san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. baya ga hakan akwai mu dauke da shirin na duniyar mu a yau wanda yake haska sa kan rubutu da dau hankali a duniyar nan musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya baya ga rashi muna dauke da shirin nan na murejin ku masu saurare wanda a kowane karshen mako yakan ba ku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki wanda kuma a wannan karon ya kunshi wasu daga cikin sakonninku na barka da babbar sallah da aka gudanar a ranar juma'a da ta gabata to da fatan za a kasance tare da mu To tare da salama masu sauraro shirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan kanan labaran. kafafen yada labarai daga isra'ila na tabbatar da kusan da aka yi wa ƙasar akan wasu takardun bayanan shirinta na nukiliya asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗi game da taɓarɓarewar matsalar jin kai a zirin gaza ƙasar wanda ta sanar da janyewa daga ƙungiyar bunƙasa arzikin ƙasashen tsakiyar afirka To yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadas. Kafafin yaɗa labarai daga Isra'ila na tabbatar da kusan da aka yi wa ƙasar akan wasu takardun bayanan sirrin shirin ta na nukiliya. Wannan na zuwa ne kwana guda bayan da Iran ta ce ta samu tarin takardun sirri da suka shafi ayyukan nukiliyar Isra'ilar. ministan leƙen asirin ƙasar iran ismail hatib ya ce tarin takardun sirrin na isra'ila da kasar ta samu na da alaka da makaman nukiliyar gwamnatin kasar kuma za su ƙara ƙarfi ga tsarin garkuwa daga hararen sama na iran takardun da muka samu na da alaka da bayanai game da cibiyoyin nukiliyar su kamar da hatibe shaidawa kamfanin dillancin labarai na irib kafafen yada labaran isra'ila sun tabbatar da hakan tare da bayyana shi a matsayin babban kutse ba tare da bayar da karin bayani ba waɗannan majiyoyin sun bayyana cewa daban takardu ne da suka shafi tsare-tsare na na'urar nukiliya na gwamnatin sahiyoniya sai dai ma'aikatar harkokin wajen soji ta isra'ila bata ce uffan ba akan wannan lamarin tashar talabijin ta 12 ta isra'ila ta tabbatar da cewa tehran ta yi nasarar samun wasu muhimman bayanai da ke da alaka da shirin nukiliyar isra'ilar kamfanin sojin haya na rasha wagner ya sanar da janyewarsa daga kasar mali abin da ya kawo ƙarshen fiye da shekaru uku na ayyukansa a wannan ƙasa ta yammacin afirka mun taimakawa 'yan kishin ƙasa wajen gina wata rundunar sojoji mai ƙarfi da tsari wacce za ta iya kare ƙasarsu dukkan manyan biranen yankin sun koma ƙarshen ikon mahukunta da ke da ikon tafiyar da harkoki a ƙasar in ji wagner ƙasar mali da ke yankin sahel ta sha fama da hararen 'yan tawaye tun daga shekarar 2012 kuma sojojin da ke mulki a kasar sun nemi taimakon rasha bayan sun kase dangantakar da faransa dangantaka da faransa da sauran abokan hulɗa a farkon wannan shekarar kasashen mali burkina faso da niger da sojoji suka yi juyin mulki sun fice daga kungiyar ecowas ta yammacin afirka inda suka kafa wata sabuwar kungiya mai suna a aos shugaban kasar iran masu pezeshkian ya bayyana shirin kasarsa na samar da zaman lafiya mai dorewa tsakanin kasashen pakistan da kuma india Pezeshkian ya bayyana hakan ne yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da Firayim Ministan Pakistan shabas Sharif a ranar Asabar. Shugaban Iran ya ce manufar Iran ta mayar da hankali ne akan inganta samar da zaman lafiya a duniya musamman a cikin kasashen musulmi. Ya karar cewa jamhuriyar musulunci tana maraba da duk wani mataki da kokarin samar da zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin Pakistan da India kuma za ta iya taka rawar shiga tsakani ga wannan manufar. a nasa bangaren firaministan pakistan ya mika sakon gaisuwar babbar sallah da sakon fatan alheri ga al'ummar iran da kuma jagoran john johal musulunci ayatollah sadi hamina'i sharif ya kuma bayyana fatan ganin an aiwatar da yarjejeniyoyin kasashen biyu da pakistan da iran suka kulla a kwanakin baya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran asusun tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya yi gargaɗi game da taɓarɓarewar matsalar jin kai a zirin gaza da isra'ila ke ci gaba da yi wa ƙawanya kakakin hukumar james elda ya yi gargaɗin cewa yara da dama da ke kwance asibitoci masu fama da matsananciyar yunwa ba za su iya rayuwa ba a mako mai zuwa idan har isra'ila ta ci gaba da kafar ungulu da ayyukan jin kai a yankin a wata hira da ya yi da gidan talabijin na sky news james elder ya bayyana mummunan halin da ake ciki a gaza da kuma sadaukarwar da iyaye mata suke yi don ciyar da 'ya'yansu wani lokaci shine mafi wahala da mata da yara suka taɓa fuskanta a gaza in shishi ya ba da shaida ga yadda ya gamu da yaran da ke kwance asibitoci waɗanda rayuwarsu ke fuskantar barazanar rashin abinci mai gina jiki rahotanni daga wato ƙungiyoyin da ke da alaka da majalisar ɗinkin duniya da sauran hukumomin jin kai sun bayyana lamarin da mai ban tsoro ƙungiyoyin ba da agaji sun yi gargaɗin cewa idan ba a rage shingen da isra'ila ta yi ba nan ba da jimawa ba al'ummar ƙasar na cikin haɗarin fadawa cikin wani bala'i na jin kai da ba a taɓa ganin irinsa ba. gwamnatin kasar rwanda ta san da janyewa daga kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen tsakiyar nahiyar afirka wato cac bayan ta zargi jamhuriyar demokradiyyar congo da haɗa kai da wasu kasashen mambobin kungiyar wajen amfani da kungiyar don neman cima bukatunta cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin waje da haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa ta ƙasar rwanda ta fitar an ce agun taron koli na kungiyar ta coac da aka gudanar a birnin malabo da ke kasar equator guinea jamhuriyar demokradiyyar congo ta haɗa kai da sauran ƙasashe mambobin ƙungiyar don hana rwanda damar karɓar ragamar shugabancin ƙungiyar a wannan karon ma'aikatar ta bayyana cewa an ware rwanda daga taron koli na 22 na da aka gudanar a kinshasa a shekarar 2023 ƙarƙashin jagorancin congo yayin da rikici tsakanin ƙasashen biyu ke ƙara tsananta gwamnatin rwanda ta jaddada cewa wannan yanayin wata sabuwar shaida ce ta wuce gona da iri na kungiyar ma ba ta da wani dalili na ci gaba da kasancewa mamba na wata ƙungiya da ke aiki ba bisa ka'idoji da amfani da aka kafa ta ba wanda ya kara fuddo a fili da yadda dangantaka ta yi tsami tsakanin kasar ta rwanda da kuma a jamhuriyar demokaradiyyar congo kasashen biyu dai na wato zargin junansu da ta da zaune tsaye a iyakokinsu inda zamurar demokradiyyar congo ke zargin rwanda da goyon bayan 'yan tawayen m23 to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da Allah masu sauraro bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da zamu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum. Muna nan tafe da sharhin bayan labaran daga nan kuma akwai shirin ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana baya ga hakan kuma sai shirin na duniyar mu a yau daga nan kuma sai shirin na muryoyin ko masu saurari da hakan ne kuma zan cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran. To a sharhin bayan labaran namu na yau za a ji martanin da jami'an Iran ke ci gaba da mayarwa bayan da kasar ta tabbatar cewa ta samu wasu daga cikin shawarwari daga Amurka game da tattaunawar da ke gudana tsakanin kasar da kuma Amurka game da shirin tana nukiliya na zaman lafiya. Jagoran zuwan zuhar musulunci na Iran Ayatollah Salah ya ce zuwan zuhar musulunci na Iran tare da tsarinsa da karfi da kuma yadda tsarinsa na siyasa ya faɗaɗa wanda kuma ya samo asali ko kuma ya samo tushe daga gagarumin juyin hali ya baiwa kasashen yammacin duniya mamaki jagoran ya yi waɗannan kalaman ne a ranar larabar ta gabata a daidai lokacin da ake gudanar da bukukuwan tunawa da cika shekaru 36 da wafatin wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran ayatollah i ya ce jagoran jun juhalinmu mutum ne mai girma da har yanzu kasantuwarsa a duniya sama da shekaru 30 bayan wafatinsa tasirin jun juhalin a bayyane yake ga al'ummomin duniya ya ƙara cewa koma bayan matsayin amurka a duniya ya samo asali ne sakamakon kasancewarsa kuma ƙiyayyar 'yan sahayoniya ma ta samo asali ne daga zuwan johali da margayi imam Khomeini ya kadamar atula i ya ci gaba da cewa zuwan johalin musulunci a iran ya baiwa kasashen yammacin duniya mamaki inda ba su yi tsammanin malami ba tare da wasu kayan aiki ko kuɗi zai iya jagorantar irin wannan gwagwarmaya ba su taɓa zato cewa wannan juyin juhali zai iya kawar da amurkawa da 'yan sahayoniya da suka mamaye komai a iran tsawon shekaru da kuma korarsu daga kasar har ila yau a cikin jawabin nasa jagoran ya yi tsokaci kan dukkanin makirce-makircen da ake kisawa kan zuwan juhalin musuluncin waɗanda a cewarsa ba a taɓa ganin irinsu ba idan aka kwatanta da sauran juyin da aka samu a duniya 'yancin ƙasa kuwa baya nufin keɓewa ko kasi alaƙa da duniya ba yana nufin cewa al'ummar iran da ƙasar su kasance masu cin gashin kansu ayatollah hamen ya kara da cewa 'yancin ƙasa yana nufin kada ƙasar ta jira wani abu daga amurka ko kawayenta akan batun nukiliya kwa shawar amurka ta saba wa taken zamu iya in shi jagoran kalaman nasa na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa gwamnatin trump ta gabatar da wasu shawarwari game da yarjejeniyar da za ta bai wa iran damar ci gaba da inganta sinadarin uranium a karamin mataki jaridar new york times ta rawaito a ranar larabar ta gabata cewa a ƙarshen wannan shawara amurka za ta sauƙaƙa aikin samar da makamashin nukiliya ga iran tare da yin shawarwari da haɗin gwiwar wasu ƙasashen yankin sai dai jagoran juyin jihar musuluncin ayatollah sayyid khamenei ya sake jaddada cewa inganta makamashin uranium shine jigon shirin nukiliyar ƙasar iran yana mai yin watsi da shawarwarin da amurka ta gabatar na cewa tehran ta dakatar da duk wani abu da ake samu a kasar har abada a wani bangare na jawabin nasa ayatollah khamenei ya yi ishara da laifukan da gwamnatin sahayoniya take aikatawa a gaza yana mai cewa abin mamaki ne suna kashe mutane da bamabamai da harsashai amurka na da hannu wajen aikata wannan laifi kuma dole ne a kore ta daga yankin inshishi idan har wata ƙasa ta musulunci ta goyi bayan gwamnatin sahayuniya ta kowace fuska to abin kunya ne na har abada dole ne gwamnatoci su sani cewa dogaro da gwamnatin sahayuniya ba su tabbatar da tsaron kowace gwamnati ba wannan gwamnatin tana rugujewa ne da hukuncin Allah kuma in Allah ya yarda ba za ta daɗe ba in shi shi jami'an iran ɗin dai na ci gaba da mayar da martani kan shawarar da amurkan ta gabatar game da tattaunawar nukiliyar da ƙasashen biyu ke yi mai baiwa jagoran jun jihar musulunci shawara kan al'amuran siyasa ali shamhani ya sake tabbatar da cewa kasar iran ba za ta dakatar da aikin tace makamashin uranium kamar yadda gwamnatin amurka take so ba sannan ya kara da cewa kasar tana kokarin sake gabatar da wata shawara daban ga kasar ta amurka ali shamhani ya faɗa wa tashar talabijin ta almayadin ta kasar Laban a wata hira da ta haɗa su a ranar laraba cewa a halin yanzu suna rubutun wata shawara ga gwamnatin amurka dangane da hakan shamhani ya karar da cewa wasikar da amurka ta aike wa tehran bata ambaci batun ɗaukewa kasar takunkumin tattalin arziki ko kaɗan ba ya kuma soki kasar ta amurka a wasikar da ta aiko wa tehran ba tare da ambaton ɗaukewa ƙasar takunkumin tattalin arziki ba duk da cewa ta san hakan yana da muhimmanci ga kasar ta iran ministan harkokin wajen kasar iran ma abbas arakti ya sanar cewa nan da kwanaki masu zuwa iran za ta mayar da amsa ga shawarar da amurka ta gabatar kan shirin nuclear kasar na zaman lafiya a cewarsa shawara daga amurka tana buƙatar zurfafa bincike mr arakci ya bayyana hakan ne a ziyarar da kai a birnin beirut na kasar lebanon inda ya shaida da cewa amsar da iran za ta bayar za ta kasance bisa tsarin jamhuriyar musulunci da manufofinmu da kuma kare muradun al'ummarmu in shi shi yana da cewa inganta makamashin uranium tamkar jan layi ne ga iran yana mai cewa tehran ba ta buƙatar neman izini daga kowa don ci gaba da ayyukanta da suka tafi tace sinadarin uranium waɗanda kuma suka dace da shari'a da kuma halaliyarta ya ce inganta sinadarin uranium ya zama abin alfahari ga al'ummar iran kuma wannan nasara ta ilimi ta samu asali ne daga kokari da basirar masana kimiyyar iran kuma ba abu ne mai sauƙi da za a iya watsi da shi ba arakti ya kuma tunatar da cewa Iran ta sha wahala sosai sakamakon shekaru ashirin na takunkumin tattalin arziki mai tsanani da Amurka ta kakaba mata da kuma kisan wasu masana kimiyyar nukiliyar ta tun farkon shekarun 2010 wanda jami'an gwamnatin Isra'ila suka shirya. Ministan harkokin wajen na Iran ya karar cewa sama da Iraniyawa miliyan ɗaya ne ke buƙatar magunguna da cibiyar bincike ta ta Tehran ta samar. Don haka ci gaba da sarrafa sinadarin uranium a Iran ya zama wajibi. ministan harkokin wajen na iran abbas Arakti ya sake jaddada cewa iran bata da niyyar mallakar makaman nukiliya yana mai jaddada cewa matsayin kasar ya ginu ne bisa ka'idojin addini da kuma fatawar jagoran juyin juhal musulunci ayatollah sayyid khamenei a bisa fatawar jagoran juyin juhal musulunci ayatollah sayyid khamenei haramun ne mallakar irin waɗannan makamai kuma mu ba za mu taɓa kaucewa daga wannan fatawar ba ya jaddada cewa tehran na ci gaba da tattaunawa kan batun ta na nukiliya na lumana kuma nan gaba za ta gabatar da shawarar da ta yanke ga amurka ko kun san bismillahir rahim yau lahadi 18 ga watan hordot shekara ta dubu da da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da sha biyu ga watan zulhajji shekara ta dubu da da da arba'in shida hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da takwas ga watan Yuni shekara ta dubu da da ashirin biyar miladiya masu sauraro ko kusan cewa shekaru biyar da shida da suka gabata a ranar irin ta yau wato sha biyu ga watan zulhajji shekara ta tara da arba'in hijira kamariya aliyu dan hussein karaki amuli wanda ya fi shahara da muhakkik karaki ya rasu an haifi muhakkik karaki a jabal amil na ƙasar lebanon sannan ya fara karatu a gida sannan ya je birnin najaf na ƙasar iraki da wasu wurare inda ya kammala karatunsa bayan kammala karatu muhakkik karaki ya zo ƙasar iran inda ya ci gaba da bada ilimi da kuma karatun littattafai musamman littattafan tarihi ya kuma wallafa littattafai da dama mafi muhimmanci daga cikinsu shine littafin jami'ul maqasid da kuma sharhin shara'i da kuma risalatul adala masu sauraro ko kun san cewa shekaru 210 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 8 ga watan yulin shekara ta 1815 miladiya kasashen turai 39 sun kulla yarjejeniya a tsakanin su bayan da sarki napoleon na kasar faransa ya sake dawowa kan kujerar sarautar kasar sannan ya fara shirin farwa kasar beljika da yaƙi a wannan karon dai sarautar sarki napoleon bai kai kwanaki ɗari ba don haka a wannan karon bayan ya shiga yaƙi da su ya sha kaye a gaban sauran ƙasashen na turai a wannan karon ma dai ƙasashen turin sun kori sarki napoleon daga nahiyar ta turai amma kafin haka dai sun gudanar da taro a birnin vienna inda suka yanke shawarar tabbatar da ƙasar faransa kan iyakokinta kafin juyin juya halin sannan kasashen da napoleon ya mamaye su ya mai da su ƙarƙashin ikonsa suka sami 'yancinsu kamar yadda suke a da kuma su ne kasashen espaniya italiya belgica holanda da kuma luxembourg kuma sun zama 'yantattun kasashe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 195 da suka gabata a ranar irin ta wato 8 ga watan yulin shekara ta 1830 miladiya aka kirkiro a shana wani masanin ilimin kimiyyar sinadarai a kasar jamus ne ya fara kirkiro ashana duk da cewa a kasar jamus ce aka fara kirkiro ashana amma bambanci tsakanin ashana ta farko da kuma wa'anda aka samar da su a wasu kasashe kamar philippines shine cewa na kasar jamus yana jinkiri kafin ya kama da wuta. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a ranar irin ta wato 12 ga watan zulhajji shekara ta 1404 hijira kamariya ayatullahi muhammad bakir ashtiyani ya rasu an haifi mirza muhammad bakir ashtiyani a shekara ta 1433 hijira kamariya a nan birnin tehran kuma mahaifinsa shine ayatullahi mirza muhammad hassan ashtiyani shugaban juyin juya halin shan taba sigari a nan tehran sannan ya fara karatun addini a nan birnin tehran daga nan ya kammala karatunsa a gaban manya-manyan malamai na lokacin wa'anda suka hada da atulahi diyauddin araki da Sayyid abul hassan esfahani da atullah mirza na'ini bayan ya kammala karatu a iraki ya dawo gida tehran inda ya ci gaba da karantarwa a makarantar marawi ya kuma wallafa littattafai da dama daga cikinsu akwai akwai kitabu som da risalatu zakatul fitr da ƙarshe atla ashtiyani ya rasu yana ɗan shekara 81 a duniya a nan birnin tehran sannan an yi masa kabari a garin rai a hubbarin said abdulazim alhassani ma sauraro ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan hordod shekara ta dubu da da sittin biyar hijira shamsiya zabihullahi mansuri marubuci kuma mai tarjamar littattafai na zamani ya rasu zabihullahi mansuri dai ya iya harsunan larabci da faransanci da farisanci bayan kammala karatu ya fara bincike da kuma da kuma gyaran littattafai wa'anda ba a rubuta su daidai ba mansuri ya iya harshen ingilishi da kuma arabiya sannan ya yi aiki a kamfanonin buga mujallu da kuma jaridu a kasar. har ila yau ya tarjama littattafai da dama daga ciki hadda muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo ne wanda dole a sake neman saninsa sai kuma littafin imam jafar alaihi salam ƙwaƙwalwar masu tunani a duniyar shi'a imam alhassan alaihi salam da iran da littafin halayen mulla sadra littafai littafai da halayen mulla sadra da kuma littafi mai suna faduwar Constantine. daga ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a ranar irin ta wato 8 ga watan yuni shekara ta 1992 miladiya wani jami'in leƙin asiri na harbin isra'ila wato mossad ya kashe ɗaya daga cikin shugabannin falasɗinawa mai suna atib a birnin paris na ƙasar faransa babu shakka kan cewa mossad ne ta kashe atif amma gwamnatin harbin ƙasar isra'ila ta karyata hakan don ba ta son a matsa mata lamba wannan halin da ya ci gaba har zuwa shekara 1999 miladiya inda gwamnatin ƙasar faransa ta ba da sanarwar cewa bisa binciken da ta gudanar hukumar leƙen asiri ta mossad ta harbi ƙasar isra'ila ce ta kashe atif mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu tambaya ce da nazari akan ko da gaske ne ƙasashen Ukraine da Rasha. suna son kawo ƙarshen yakin da suke yi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin watannin bayan nan ana kwatanta yakin da ake yi a tsakanin rasha da da wanda aka taɓa yi a tsakanin koriya biyu wanda babu wani bangare da za a ce karara ya samu nasara har lokacin da aka tsaye da yakin a ƙarshe kuwa aka tsar da yakin a shekara ta 1953 ba tare da wata yarjejeniya ta daina faɗa ko kuma tabbatar da sulhu da zaman lafiya tsakanin bangarorin ba kuma tun daga wancan lokacin yankin koriya yake cikin zaman ɗarɗar da rashin tabbas saboda ba a cimma yarjejeniyar zaman lafiya ba shi dai yakin koriya an yi shi ne a cikin gomiya ta hamsin a karnin da ya shuɗe a lokacin yakin koriya manyan ƙasashen duniya ne suke goyon bayan ɓangarorin biyu koriya ta arewa ta rika samun taimako daga china da kuma tarayyar soviet wasu rahotanni sun nuna cewa kusan rabin miliyan na mutanen china ne suka rasa rayukansu wajen kaiwa koriya ɗin ta arewa ɗauki su kuma sojojin soviet sun rika taimakawa 'yan koriyan da hare-haren da suke kaiwa ta sama hatta matukan jiragensu na soviet ne ita kuwa amurka ta zage wajen taimakawa koriya ta kudu saboda fada take yi da tsarin gurguzu babu wani taimako da ya kamata ta yi wa koriyan ta kudu da ba ta yi mata ba ta fuskar kayan yaƙi da makamai da kuma mayaka da ƙwararru to bayan da aka rika kai munanan hare-hare an sami lafawarsu daga baya sannan aka koma yaƙin da yi kama da na sunkuru a tsakanin ɓangarorin biyu a ƙarshe kuwa aka tsayar da yaƙin. ba tare da an kulle yarjejeniyar sulhu ba sai da kuwa aka ɗauki shekaru biyu cir ana tattaunawar da ta kai ga tsaye da yakin amma a wannan karan yakin da ake yi rasha tana samun taimako da ƙasar china ita kuwa ukraine ta taimakon yana zuwa ne daga ƙasashen turai da amurka take jagoranta a shekarar da ta gabata an samu tsaiko na azo a gani na yaƙi a tsakanin ɓangarorin guda biyu na rasha da ukraine to amma kuma a halin yanzu wannan yakin ya sake dawowa da ƙarfinsa sosai musamman ma dai daga lokacin da aka fara magana za a buɗe tattaunawar sulhu domin aje makaman yaƙi tsakanin ɓangarorin biyu kuma shugaban ƙasa amurka donald trump ya ce yana sun ya ga sulhu ya faru tsakanin ƙasashen biyu a jajibirin tattaunawar istanbul na ƙasar turkiya wanda aka yi a ranar biyu ga watan yuni shekarar nan ta 2025 ukraine ta kai wa rasha wasu munanan hare-hare da bata taba kai irin su ba tun da aka fara yaƙi hare-haren da ta yi amfani da jiragen sa marasa matuƙi sun isa har nisan kilomita dubu hudu daga kan iyaka suka sauka a kan ɗaya daga cikin muhimman filin jiragen sama na soja a siberia wasu daga cikin jiragen yakin da rashin tafi da su sun kama da wuta wasu hare-haren na ukraine kuwa sun sauka ne a tsakanin kilomita 1000 zuwa 2000 daga kan iyaka asarar da ukraine ta tafkawa rasha a wannan harin ta kai ta dala amurka biliyan bakwai jiragen yakin da harin nata ya yi wa illa sun kai arba'in da 41 ana magana ne a kan jiragen da rashin tafi ji da su sun kuwa rusa wasu gadoji da suke kusa da iyakar ukraine da hakan ya sa wani jirgin ƙasa ya sauka daga kan dogo kuma gaba gadi shugaban ƙasar ukraine zelensky ya fito ta kafar watsa labaru ya ce su ne suka kai waɗannan har-haren ya kuma bayyana cewa sun ɗauki shekara ɗaya suna tsara yadda za su kai wa rasha irin waɗannan hare-hare masu tsanani to tabbas abin da ya faru ya yi wa rasha ciwo kuma ya sake nuna cewa za a iya kai mata hari sannan kuma ya nuna rauninta rashin ta sanar da cewa za ta ɗauki matakan mayar da martani vladimir putin ya faɗa wa shugaban ƙasar amurka donald trump cewa tabbas ƙasarsa za ta kai harin ɗaukar fansa a kan ukraine abin da ya faru kuwa kenan a cikin mako ɗaya rasha ta kai hari mafi girma da muni a kan ukraine wanda ta taba kai irinsa ba sojojin rasha sun kai hare-hare a kan cibiyoyin soja da muhimman cibiyoyi a kan ukraine da suka hada da birnin kiev sojojin na rasha sun yi amfani da makamai masu linzami da jiragen sa marasa matuki masu kai hari na ƙunar baƙin wake da suka haddasa tashin gobara a sansanoni mabambanta na kasar ukraine jami'in tafiyar da sha'anin mulki a birnin kharkiv shine faɗi cewa akalla mutane goma suka jikata a bisa kirdado na farko da aka yi sanadiyar harin da rasha ta kai ita kuwa rundunar sojan sama ta ƙasar ukraine cewa ta yi an yi amfani da makamai masu linzami samfurin cross wajen kai farmakin su ma sojojin na rasha sun sanar da cewa sun kai ukraine hare-hare a kan sansanonin soja da kuma muhimman cibiyoyin ƙasar ta hanyar amfani da makamai masu linzami samfarin kaliva da kuma jiragen sama marasa matuki. To abin da wannan yake nuna shine cewa ƙoƙarin da Donald Trump na Amurka ke yi na ganin an kawo ƙarshen yaƙi wanda ya ɗauki shekaru uku ana yi da wuya ya haifar da ɗa mai ido. Kowane ɓangare yana magana ne akan sulhu da tsagaita wuta, amma kuma a lokaci ɗaya yana ƙara ruruta wutar wannan yakin mako ɗaya gabanin wannan lokacin rashin ta aike da jiragen yaƙi marasa matuƙi da sun kai 900 zuwa ukraine da kuma gwamman makamai masu linzami da hakan ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula goma sha shida daga cikinsu har da ƙananan yara uku a ranar litinin da ta wuce rashin ta kai hari a kan sansanin bayar da horo na sojan ukraine wanda ya ci rayukan mutane goma sha biyu wannan ba shine karan farko da ɓangarorin guda biyu suka tsananta kaiwa junansu har-har ba a shekar da ta gabata ma dai moscow da kiev sun buɗe tattaunawa a kan yadda za a tsagaita wutar yaƙi ana cikin haka sai suka rika kai wa juna hari mai tsanani wanda hakan ya sa baki ɗaya ma aka rufe maganar hawa kan teburin tattaunawa balle kuma a kai da tsagaita wuta tsagaita wutar da bata faru ba kenan to a fili yake da cewa bangarorin biyu ba a shirya suke su yi sassauci akan abin da suka sa a gaba ba rasha a ƙarƙashin shugabanta vladimir putin ba a shirya suke su yi sassauci ba rasha ta sanar da cewa ta kafa sharuɗa wanda ta rubuta a kan dalilin da ya ja wannan yaƙi da kuma yadda za a magance shi daga tushe ɗaya daga cikin dai abin da ya sa ma dai rashin ta ce ta buɗe kai hare-hare na musamman akan ukraine shekaru uku da suka gabata shine batun shigar kasar cikin kungiyar nan ta nato rasha ba ta son ganin kungiyar nato a kan iyakarta ta faɗi cewa yayin tattaunawar da aka yi ta istanbul ta miƙa bayanai akan yadda za a magance yakin daga tushe da kuma a wannan matakin da za a tsagaita wutar yakin abin tambaya a nan shine kawai ta ukraine za ta yadda ta karbi sharuɗan na rasha da za su zame mata tamkar miƙa wuya ba kuma ukraniya ba waɗanda suke bayanta da suka hada da ƙasashen turai da amurka da wuya su miƙa wuya ga abin da rashin take so duk da cewa dai shugaban ƙasa amurka ya nuna hanyarsa daban da ta turai daban hatta batun tattaunawa da ake na ganin cewa an tsagaita wutar yaƙi bai shigar da turai a ciki ba ana yin sa tsakanin ita rashin da amurka sannan kuma da ukraniya wato donald trump baya tuntuɓa ƙasashen turai yana magana ne da rasha da kuma ukraine alhali a cikin nahiyar turai wannan yakin yake faruwa to shi shugaban ukraine da alama ba zai iya yanke hukunci akan a tsagaita wutar yaƙi ko kar a tsayar ba illa iyaka amurka za ta iya amfani da wato tasirinta da ƙarfinsa kan ukraine da kuma batun tattalin arziki wanda ya hada da yarjejeniyar take so ta kulla da ƙasar ukraine akan muhimman ma'adin take da su masu muhimmanci domin ganin cewa an tsaye da wutar yakin saboda ci amfaniyar waɗannan ma'adanan wannan kansa baya ɗauke da alheri ga mutanen ƙasar ukraine domin waɗanda suke ƙoƙarin koma ƙasarsu bayan da suka yi hijira a baya zai zama musu tamkar wani labari mara daɗi to ma saurare za mu dasa aya a nan da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.tv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare da fatan kuma ana ci gaba da bukukuwan babbar sallah cikin koshin lafiya to da ke muna cikin dai kwanakin na babbar sallah yau ma dai za mu ci gaba ne da sakonninku na barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu Radio sashen Hausa da Jamhuriyar Musulunci Tehran ina maɗaukacin membobi masu sauraron sashen Hausa fata alkari da sabon gaisuwa zuwa gare su musamman Malam Hassan Barka ina maka barka da wannan rana da fatan kana lafiya da kai da iyalanka da yan uwa da makwabta to membobin mu yan uwa na gida Najeriya Niger ka inda kuka kasance dai ina muku da kwa fata alkari ubangiji Allah ka karbe ibadun mu alhazan mu da ke can suna gudanar da ibada Allah ka karbe ibadun da za su yi mu ko ne kenan mu ma muna ta namu ibadun ubangiji Allah ka datar da mu Allah ka karbe ibadun mu Allah ka shige mu na gaba Allah ka muna karshe Allah ka muna karshe wannan fitintunu na karshen zamani da muke fama da su Allah ka fitar da duk ɗan uwa musulmi wanda ke cikin halin kakani kai ubangiji albarkacin wannan rana muna tasiri da wannan rana ubangiji Allah ka yaye na damuwar mu Allah ka biya muna bukatun mu Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci Allah ka karya kafirci ina mu kowa da kowa fata alkhairi sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna City Najeriya Fissalan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tahiran ina ma kowa fata alheri da ke cikin wannan gida ina ma kowa barka da sallah Allah maimaita mana Allah ji iyaye da kakanni ina ma kowa fata alheri da ke cikin gidan nan mai magana su ta tayar daga nan a garsa jamhuriyar niger ina gaida dukkanin yan uwa da amanan arziki Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH barkamu da haka. Mai magana Lawal Yando daga Niyami a jamhuriyar Nijar mamba na kungiyar masu kira da sauraro ta reshen Niyami. Kasancewa muna karshen mako kuma ya zo daidai da lokacin bukukuwan sallalayya Za na miƙa gaisuwa da barka da sallah na zuwa ga dukkanin al'umman duniya waɗanda suka gudanar da bukukuwan sallah. Allah ta'ala ya karba Allah ya maimaita mana, Allah ya karbi ibadu. idan na ɗauka na niyami akwai shugaba tsoho mai albarka yana fatan ya yi sallah lafiya akwai mataimakin shi alhaji tare yana fatan ya yi sallah lafiya tare da firjidanta hajiya fati da kakaki muhammadu dan bare musa malam indu Musa Hamma, Musa Haris, akwai Abubakar hamad da yake a garin Doko, akwai Lawa Bale da yake garin Agades da dukkanin dai ma'aikatan wannan sashe da masu saurare. Ina yi mu kowa barka da sallah Allah ta'ala mai mai tamana. Allah ya samu ga tabadin balada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gidan Radio Tehran barka ku da safiya. Hassan barka ina gaida ka da fatan ka sallah lafiya. Yan uwa wanda suke cikin wannan gidan ina gaida su sosai daga kungiyar masu kira da saurare reshen Afirka mai magana Shaf Alulu mamba kwansanya kungiyar masu kira da saurare Radio Afirka da magara. Da farko ina gaida Falajidan Mamman Salisu da mataimakinsa Kabiru Sule da mai watsa labaru Suleiman Alhaji Buhari da mai soja da alhaji bashir mai ruwan sanyi layan difa tashar da magara akwai sanusi madattai akwai isu madattai akwai ramatu isaka wadda take birnin yame a kungiyar masu kira da saurari akwai tsoho mai albarka akwai malam ibrahim sushana wanda yake maradi Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Umar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar da na so ku bani dama zan yi ka sakonnin barka da sallah ga yan uwa da amana arziki da farko ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka ina gaida ma'aikatan sashen Hausa na Radio Iran ina gaida Kabiru Sula Usman ina gaida Alkasun Babali Ma'ar ina gaida Alkasun wanda yake Agadas ina gaida Abubakar Aja ina gaida musa hassan da umar ina gaida yahaya hassan da umar ina gaida umaru hassan da umar ina gaida asan hassan da umar ina gaida mai ɗaki na maryamu da take nan da magaram ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan da umar daga unguwar sabon gari da magaramcin burin nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muryoyin masu sauraron Eh, radiyon ƙasar iran radiyon musulunci to da farko dai suna na sani da'u alaska a sumburum a cikin jihar da magaran jamhuriyar nijar eh muna so ku ba mu dama mu isar da sakon gaisuwar mu ta barka da sallah ga yan uwa da abokan arziki da farko kai hassan barka ina yi ma fatan alkhairi da fatan an yi sallah lahiya da dukkan ku fata alkhairi zuwa gare ku akwai maman muramatu sun daga na haɓu kwamfanin ya mai fa wasu mai albarka Muhammad Sala a madadin sunan su dukkan al'umman Yamai muna yi musu fata alheri in muka koma a garas a madadin shugaba alkasin Baba harar dukkan muna yi wa al'ummar agadas fatan alheri in muka dawo difa al'ummar difa ma muna yi musu barka da sallah in muka dawo zandar gida dukkan muna yi musu fatan alheri haka filaberi muna yi musu fatan alkhairi tawa haka dosa haka eh, da dukkan dai sauran mu na nan eh, cikin jahoriyar nijar da ma mu kama mutanen kamaru ne chad ne burkina ina ne nigeria duka muna yi musu fatan alheri da fatan za a gudanar da shagurguran sallah lafiya sanda alaska ke muku fatan alheri su masu sauraro kar dai a safa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga nyamai niger bugu da ƙari ma'aji na masu kira da shuwari na afirka bugu da ƙari kakaki na masu kira da shuwale amma rashin yamai da sunana da sunan ta muna neman gafara duniya duka musulmi muna neman gafara layin da muka yi da na yi da wanda na sani da wanda ban sani ba a yahi muna an ana zaman tare tsakanin harshe ta haƙuri akwai saɓani a yahi muna a yahi muna gaba ɗaya wanga radio namu Allah ya ɗaukaka shi Allah sa musulunci kuma ya rinjaye kafirci sunana muhammadu ɗanbali bari shugaba na fada mazajin daga mai nisha. sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran mai magana samar sai dan mutali mutu birnin jamhuriyar jihar hassan barka mana cikin shiri na karshen mako na gaida yan uwa da abokan arziki wanda ya daidai da kuma shiri na barka da sallah da barka da juma'a zuwa ga yan uwa da abokan arziki to matakin farko ya san barka ina maka barka da sallah da watan ka da kai da iyalanka kuma barka da juma'a alama mai mz ina maka fatar a birnin maradi alhaji eh, sabiu kalla taransa ina maka fatar a birnin maradi alhaji sabiu ina maka fatar taransa ina maka da birnin maradi alhaji ali jamota mer ko min ina maka fata alheri mala kabiru makaranta mala abba ina maka fata alheri iliya mai shayi ina maka fata alheri gikin daura alira ka maka adama harka ta sawa ina maka fata alheri garin ga dan warwa alira allah kai maka rawatan kasu lalaya eh, abdullahi yaro tele mai mun mutuncin mai yar ki dan mala rabilu sita sarki gidan kasa alifan kula ina maka fata alheri dubin gaso da tare garin ka abdulkarimun a dan katsari maka fata alheri murtala mai gini alheri allah kai maka ashir dan malam mak gidan rado rgm ina maka fata alheri oseni na bako ina maka fata eh mai sanda na tashi tsawon abokina na maka rabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio Iran Radio mai albarka ina fatan kuna lahiya ɗan uwa musulmi duk cikin wanda a cikin wannan shahi mai albarka ne ma kowa fatan alheri daga farko dai ni na mai sauraron ku yau da kullun Alhaji Amman Tari daga nan gaya mai ina fatan kuna lahiya lau kuma kowa da kowa ya yi sallah lahiya. kuma an yi sallar juma'a lahiya eh, daga farko dai hassan barka da kai da iyalanka ina gaida ku alkasim ahar agadas ina gaida ka shiti tayar agadas ina gaida ka eh, lawa abbali agadas kai ma ina gaida ka Eh, salo Usman Kabiru Zandar ina fatan ina fatan kana lafiya lau kai sallah kai sallah lahiya ibrahim gadan kaya ina fatan kai ma kana lahiya lau dan eh, komo nan ga mai isa aulin tsoho mai albarka ina fatan kai sallah lami lahiya muhammad dambare bari trezorer general ina fatan kai sallah lami lahiya fati farjida ina fatan kana lahiya kai sallah lahiya adamu bi sallah ina fatan kai ma kai sallah lami lahiya sanda yaji kai ma ina fatan kai kowa ya sallah lahiya lawali andu ina fatan kai ma kai sallah lahiya Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Mana ma dukkan musulmi na kasashen Afirka baki daya barka da sallah barka da wannan lokaci mai tarin albarka da farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasa gijan ure nijar jihar da hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aiki kan gida rado iran da farko ina yi muku barka da sallah da fatan allah ya mana gafara baki da allah ya bamu lafiya da zama lafiya cikin kasashen musulmi baki daya ina gaida iliya mai kanti da shayi wanda yake garkin daura nigeria akwai muhammadu dan bari bari wanda yake babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka wanda yake babban birnin yamai akwai rahamatu isaka eh, akwai rahamatu isaka wanda take babban birnin yamai akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke babban birnin yamai in zo agadas akwai alkasim ahar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas akwai alkasim ma'az wanda yake babban birnin agadas ina masa fatan alkhairi akwai elias crazy wanda yake birnin agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke birnin agadas ina masa fatan alkhairi idan na zo da magaran akwai rabe mai aski wanda yake nan garin da magana akwai iliya mai kantin da shayi garkin daura nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne rabilu malam adam sarkin aiki na kasa baki da maradin jamhuriyar niger eh, radio biyot ni ne sarkin aiki na kasa kuma ma'aji na masu kira da saurare na jihar maradi baki ɗaya kaf nike aje kwaɗin kwaɗi in dai aka same su alfulus to ni ne ma'aji malam muhammadu kai ma kai ne ma'aji to ma'aji na gaida ma'aji amini na gaida amini a ka duk wanda ke cikin wanga gidan da mai saurare da mai yin magana ina mashi fata na alkhairi ina mashi barka da sallah ibadar da muka yi Allah shi karfe ta zunubin da muka yi Allah ka yayi mana ubangiji Allah ka ruwa mu asiri kuma Allah muna roƙonka kar ka sa mu koma yin wani zunubin wanda da wanda muka sani da wanda bamu sani ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rabilu ne malam adam sarkin aiki na kasa baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radiyon Jamhuriyar Musulunci da ke Iran. Da farko suna na Malam Kabiru da ke nan Maradi dan gurbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar Maradi. Yau Juma'a Malam Hassan Barka kuna ba mu dama muna gaishe gaishe to yau tun da sallah ce galibin kasashen musulmi to muna mika barka da sallah eh, Idi Mubarak Idi Akbar eh, kulla amin wa antum bi khair taqabbal Allahu minna wa minkum wa kulla amin wa antum bi khair muna gaida duk mambobi na masu kira da saurare na Afirka baki daya. Ma'aikatan gidan radiyon Iran muna gaida kowa da kowa. Muna gaida waɗanda ke Niyame da Agadas da Difa da Doso da Maradi da Tilaberi da Tawa duka mambobi da na kasashen waje kamar na Gambia, Tunisia, Cameroon, Najeriya da sauransu duka muna gaida kowa da kowa muna ma kowa fatan alkhairi Allah ya karbi ibadan mu don albarka alkur'ani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rakatuhu al'umma wannan gida na sashen gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai buɗe a Kimba jihar Neja farkon lamba zuwa karshen lamba masu bibiya wannan gida ina musu barka da sallah ma'aikatan wannan sashen ina musu barka da sallah da fatan ubangiji Allah ya maimaita mana al'ummar musulman duniya baki daya ina musu barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah kuma ya sa mai karɓaɓɓiyar ibada abinda muka na kurakurai daga ciki Allah ya kayafi abubuwan da muka daidai Allah ka kawo mana ladan ubangiji Allah ya dawo da alhazanmu gida a duk inda suke a faɗin duniya Allah ya mai da kowa da kowa gida ya lafiya kuma Allah ya karɓi ibada mu ma da bamu samu zuwa ba to ubangiji Allah ya ba mu ikon zuwa ta baɗi idan muna da yawancin rayuwa in kuma rai halin Allah ya samu cika da kyau da imani da fatan ubangiji allah ya maimaita mana allah karbi ibada ibrahim ya wankin huna a garin mai buɗe a kimba jihar neja ina muku fata alkhairi masu bibiya wannan gida da yan wayan mu na duniya na gida da na waje kowa yana mai fata alkhairi allah ya maimaita mana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na gidan radio Iran da farko dai sunana Murtala Billah nake muku fatan alkhairi nake miƙa saƙon barka ga sallah Allah Ubangiji ya maimaita mana Allah ya maimaita mana da dukkanin yan uwa wanda suke cikin wannan gida mai tarin albarka ina muku fatan alkhairi musamman ma kai kanka Hassan barka tare da iyalan gidanka ina ma fatan alkhairi ina kuma ƙara jinjina ma dukkanin al'ummar da ke cikin wannan gida yanda ake jan kokari da gwagwarmaya Allah ƙara haɗa kawunan mu Allah bamu zama lafiya da kwanciyar hankali da sabon arziki cikin ƙasar mu nagode daga na kuma Murtala Billah nake muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa jamhuriyar musulunci tehran da farko dai suna na abdullahi tela yaro ne ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke babu dama mana to albarkacin bakin musamman wannan lokaci da kuke bamu dama mu isa da sakonnin gaiso mana barka da sallah zuwa ga yan uwa da abokan arzika zan yi amfani da wannan dama in gabatar da addu'a ta zuwa ga alhazan kasama da dukki duka na duniya gaba ɗai waɗanda suka samu suka ta yi wannan ƙasa mai tsarki ubangiji allah ya dawo da su lafiya kuma da fatan an yi hawan arfa cikin ƙoshin lafiya kuma allah ya karba da ta su gaba ɗaya haka muke fata kuma fatan alkhairi kuma gaisuwa ta barka da sallah zuwa gare ka kai kanka mai gabatar da wannan shiri malam hassan barka ina maka fata na alkhairi kuma ina maka barka da ganin wannan lokaci barka da ganin wannan rana zuwa ga kabiru sule usman babban birnin da magaran na mashi fata na alkhairi ina mashi gaisuwa ta barka da sallah barka da ganin wannan rana mai tara albarka To masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka a garis da na kasance da kuke cewa a ci gaba da bukukuwan babbar sallah cikin koshin lafiya. Allah ya karɓi ibadunmu ya sama mana zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya maimaita mana. Bisalam a huta lafiya.